ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وصار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a ɗaya ga watan jimada sani ne koko eh <laughs> eh jimada ula to <laughs> daya ga watan jimada ula bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya daidai da ashirin ga watan biyu february kenan ko shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sharhu sunna na abu muhammadin al-hassan bin ali bin khalaf al-barbahari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana akan fakara da malam yake mana tsokaci wajen kasuwa da rabuwar kan al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai malam ya fara mana toshi ko kuma ɗauri akan bayanan da zai yi sai ya kawo mana magana ta abdullahi bin mubarak Allah ya gafarta masa ya ji kansa da rahama malam yake cewa qala abdullahi bin mubarak abdullahi bin mubarak rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a abdullahi bin mubarak Allah ya ji kansa da rahama. يجي أصل اثنين وسبعين هوا أربع أربعة أهواء فمن هذه الأربعة أهواء تشعبت الاثنان وسبعون هوا القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج ما لن يكي قال عبد الله بن المبارك abdullahi dan mubarak Allah ya ji kansa da rahama ya ce aslu naini wa saba'ina hawan arba'atu a hawa'in tushe na rabuwan kan al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da rabe-rabensu asalin tushen saba'in da biyu ya faro ne daga guda hudu dalilin kasuwan al'umma har zuwa wannan to guda hudun nan su ne tushe wanda sauran za su fita daga cikinsu famin hadihil arba'ati ahwa'in tasha'abatil ithnani wa saba'una hawan daga cikin wa'annan ƙungiyoyi guda hudu aka samu rassa guda saba'in da biyu na farko alkadariya na biyu almurji'a na uku ashi'a na hudu alkhawari na biyar ɗinsu su ne aljahamiya a nan malam ya kawo su a matsayin guda hudu amma malamai suna cewa su biyar ne to duk sauran ƙungiyoyi da suka rabu a addinin musulunci sun samu asali ne daga wa'annan guda biyar din duk ƙungiyar da za ka duba sai ka ga ta ya fito daga nan ta ya fito daga nan ta ya fito daga nan sannan sai ta haɗa ƙungiyarta akan ɗakanta da kuma zaɓa wa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malam ya fara da alƙadariya alkadariya ta samu tushe ne daga wani bayahude asali daga sha'ad ne wasu suka ce a'a daga ma'abadin juhani shi kuwa ma'abad ya ɗauko ne daga wani da ake kiransa wato suzan Susan asalin wani mutumi ne wanda yake Kirista sai ya musulunta da ya musulunta sai ya fesa wannan guban sai ya koma ya koma kiristancinsa wanda shi kuma ya ɗauko ne daga wani bayahudi da ake kiransa Aban bin Sam'an ya ɗauko wannan aƙidar shi kuma ya dasawa ma'abadin juhani ghailan bin ghailan shi ma ya ɗauka asalinsu su ne wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta su a ruwayan imamu tirmidhi majusu halihi al'umma su ne majusawan al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana sun kore wa Allah iko suka ba dan adam iko suka ba ubangiji iko amma ikon ubangiji baya zartuwa akan na dan adam sai abin da dan adam ya ga dama kaga sun kore Allah kenan ne kudura ikonsa suka ce yanzu idan kana so ka abu Allah kuma a manufarsa baya so ka yi wannan abun kuma bai kaddara maka abin nan ba saboda ikon da kake da shi naka ne zai zartu ba na Allah ba wannan shine akan kadariya wanda suka biyo bayansu su ne murji'a su ne shine malam yace wal murji'atu da kuma murji'awa su kuma murji'awa a asalinsu a garin basra suke su ne suke cewa duk saban Allah da kai imaninka da na sayyidina Abubakar da na sayyidina Umar da na annabi Ibrahim da na mala'ika Jibrilu ɗaya ne babu bambanci duk saban Allah da mutum yayi baya taɓa ƙarfin imaninsa imanin sananan daram damdam wannan shine abin da murji'awa suke cewa shi sa lokacin da aka zo aka yi wa Hassan al Allah ya ji kansa da rahama tambaya a kansu sai yake cewa mu a aƙidar mu ta sunna imani na karuwa yana raguwa yana karuwa da ayyuka na alkhairi yana raguwa da safan Allah sabanin kawari su kuma suka ce imani tsayayye ne in ya fita to ya fita gaba ki daya in mutum ya sha giya ya zama arne in mutum ya yi tata ya zama arne in mutum ya yi zina ya zama arne kaga ashe nan babu musulmi a doron kasa kenan saboda babu wanda baya ne babu wanda baya saban Allah su a gidansu duk wanda ya saba wa Allah to imaninsa ya fita sai hasan al-basri ya ce mutumin da ya yi aikin fasikanci mu'mini ne amma imaninsa ya rabu. a lahira yana karkashin ganin daman Allah in Allah ya ga dama ya kona shi in ya ga dama ya gafarta masa duk da saban nan ya shigar da shi aljanna sai aka samu wani ɗalibi daga cikin ɗalibansa wanda ake kiransa wa'il bin afa wasu suka ce wafil bin afa sai ya tashi sai ce ana la kulu bi annahu mu'min wala bi annahu kafir ni ba zan ce mu'mini bane kuma ba zan ce kafiri bane walakinahu fi manzilatin bai manzilatayn ni sai dai in ce yana tsakanin masauki guda biyu ya fita daga musulunci amma bai shiga kafirci ba wa fil amma a lahira khalid mukallad fil dawwaman ne abin dawwamarwa a wuta kaga ya zama ne kenan kafiri kenan fa'tazala majlis Hasan al-Basri sai ya nisanci majalisin malaminsa kamar yadda Imam Sharastani ya kawo shi a cikin littafinsa sa wani min daga nan aka kira su Mu'tazila wa'antan su ne suka nisanci malamin su sa'annan wa shi'atu da kuma shi'a wanda asalin tushenta daga wani ba yahudi da ake kiransa abdullahi bin saba'a al yahudi daga yaman ya musulunta ne saboda ya fesa wannan guba a cikin addinin musulunci da ya musulunta sai ya dawo shine mutumin farko da ya kururuta akan cewa sayyidina Usman yana ya fifita danginsa akan shugabanci ya ba su kujera ya ba su kaza yana ma kwashe kuɗi yana badawa yana kashe kuɗi yana ɗiban kuɗin al'umma daga nan har ya yi mobilizing ɗin mutane shine farkon mutumin da ya kirkiro protest a cikin duniya duk wanda ke yin protest a yau to tsarin abdullahi bin saba'a ne shine farkon wanda ya fara wannan tsarin ya ce wa mutane ya za a yi ku samu jama'a shine ku fara suka da shugabanninku tastamilu ilaikun nas mutane za su karkata zuwa gare su kaga a yau idan kana so ka yi jama'a me kake yi in malami ne idan yana sukan gwamnati sai a ce ai ne a duk duniya ba wanda ke faɗin gaskiya irin sa ko in dan siyasa ne yana sukan gwamnati sai a ce ne ai bayi da tsoro irin su ake so masu faɗin gaskiya idan mutum ne gama gari yana wannan zaka ji an ce ai wane ba ba ya baya daga kafa to asalin tushen wannan ne kaga daga nan ne idan ka duba halin da al'umma ke ciki a yau za ka ga an buɗe kofan sharri da dama da sunan demokrasiya ko an buɗe wa mutane sharri ne sun yawa da sunan demokrasiya a yau wanda da yawa daga cikin mutane rayuka na salwanta da wannan aiki na farko haƙƙi ne a kanka kai a matsayinka na matashi ka sani cewa fa Allah bai yadda ka ɗauki wani makami ka sari ɗan uwanka musulmi da sunan wai baya fatinka ko yana opposition party ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza qatala musliman bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi nar idan musulmai biyu suka yi fada da takobi da wanda aka kashe da wanda ya kisa duk ɗan wuta ne Kalu ya rasulullah ya ma'aikin Allah in ji sahabbai hadha fa ma balil ai wannan yayi kisa an san hukuncin sa ko daman Allah ya haramta kashe ran musulmi to shi fa ma balil shi wanda aka kashe shi ne laifin sa ko sai manzo Allah ce li annahu harisun ala qatl akhi yana da burin shi ma da zai samu dama da zai kashe abokin faɗansa kamar yadda shi ma aka kashe shi kaga anan niyya ce ta gurɗata ne aikin a wata ruwaya matan imamu tabarani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan kana waje kaga za a kashe dan uwanka ba kai kokari ta hana wannan ran ya salwanta ba shi kai ma kana da hukuncin wannan mutumin da ya kisa ina ga kai a matsayin ka na matashi da za a iya amfani da kai a wajen siyasa a baka yan kuɗi takaitattu a ce ka je ka kashewa ne ko ka je ka harbewa ne ko ka saruwa ne saboda abin siyasa siyasar nan ba ta da farkin da har za ka kashe ran mutum mumini musulmi ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗin rusa ɗakin ka'aba ya fi sauƙi a wajen Allah da a kashe ran mutum musulmi mumini guda ɗaya gara a rusa ɗakin ka'aba da a kashe rai guda ɗaya ta musulmi rayuka nawa ke sarwanta a yau idan da za ka tambaye mutum zai ce ma kawai ai ya bata mai rai ne ya zagi fatinsu ko ya aibanta fatinsu idan ka mutu gobe kiyama haka za ka gaya wa Allah idan ya ruko kwalanka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da aka kashe shi gobe kiyama zai ci kwalan wanda ya kashe shi ya zo wajen Allah yana cewa ya Allah wane ya kashe ni ka tambaye shi alai akan ne da laifin me yasa ya kashe kai me zaka je ka ce wa Allah kaga ashe kenan amfani da tashin hankali baya kawo abin da mutane ke bukata na alkhairi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma dakhala rizqu fi shay'in illa zala wa ma dakhala shiddatu fi shay'in illa shana tausasawa bai taba shiga cikin abu ba face sai ya gusar da shi munatawa bai taba shiga cikin abu ba sai ya wato tsanantawa bai taba shiga cikin abu ba sai ya munata wannan abu a tsananta to sai ya munata kada a yi amfani da kai a cutar da ‘yan uwanka musulmi kada a yi amfani da kai wajen cutar da al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zai zama bala'i da musiba wanda gobe kiyama ababai guda uku ba za ka samu ba na farko Allah ba zai kalle ka da idan rahama ba Allah ba zai ke ka ba kuma kana da azaba mai radadi hadisi ya inganta a cikin sahihu bukhari da muslim inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa hadisi ne na Abu Huraira salatun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah mutane uku Allah ba zai yi magana da su ba ranar tashin kiyama wala yanzuru ilaihim ba zai kalle su kallo na rahama ba ranar tashin kiyama wala yuzakkihim kuma ba zai tsarkake su ba a ranar tashin kiyama wa lahum azabun ali kuma suna da azaba mai radadi kaga ababai guda hudu su wanene ne wa'annan mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace rajulun ala fasli ma'in bil falati ne yana gefen ruwa a sahara bi akwai ruwa a gefe yana wajen yana gadin ruwan ko yana wajen ruwan nan amma a cikin sahara yamna'uhu min ibn sabil amma duk matafiyi idan ya zo zai sha ruwan nan sai hana shi shan wannan ruwan to idan kana daga cikin ɗaya daga cikin wannan Allah ba zai kalle ka ba ranar tashin kiyama ba zai yi magana da kai ba sa'an nan ba zai tsarkace maka kuma kana da azaba mai radadi guda hudu saboda ka hana matafiyi samun guzurin tafiyarsa da zai karasa tafiyarsa don yana iya halaka a wannan lokaci ɗaya kenan na biyu ka siye ta kuma alhali ka siye ta dubu bakwai sai ka ce ka siya dubu goma yanzu kana bukata a kara maka mai riba to wanda ya yi wannan har shi wanda zai kasuwancin ya gaskata ka manzo Allah ya ce Allah ba zai magana da kai ranar tashin kiyama ba ba zai kalle ka da idan rahama ba ba zai tsarkake ka ba kuma kana da azaba mai dadi a ranar tashin kiyama kaga wannan shine nawa na biyu wa rajulun na ukun su shine mutumi ne baya a imaman yi wa shugabansa baya a bi ma'ana ya yarda da shugabancin shugabansa la yubayi'uhu illa li duniya ba wai ya masa maraba da zuwa ba ko ya yarda da shugabancinsa ba face dan abin duniya ya yadda da shugabancin wannan shugaban ne don abin duniya fa in a'atahu minha wafa idan ya bashi abin duniyan nan da yake so aka bashi wani kujera ko aka bashi wani abu zai ji daɗi ya ce ai wani kaza ai kaza ne ya be shi ya faɗa abin na alkhairi a kansa wa in lam yu'tihi minha in kuma wannan shugaban bai bashi abin da yake targetin akai ba sai ce ai mutumin banza ne ba yi da kaza ba yi da kaza ba yi da kaza to irin wannan mutumin ranar tashin kiyama shi ma Allah ba zai kalle shi da idan rahama ba ba zai yi magana da shi ba nan ba zai farkace shi ba yana da azaba mai radadi kaga shi kana cikin hatsari mutum yana cikin hatsari ka ce abun duniya shine ka sa a gaba to kaga wannan ba fa ya tsaya fa kaɗan ba bane kadai wannan yana shafan malamai kuma yana shafan mai ɗaliban ilimi idan an baka kuɗi ka ce ai mutumin kirki ne yana taimakon addini yana kaza in ba a baka ba ka ce mutumin banza ne baya taimakon addini kaga wannan shi ma ya shiga ciki sa'annan kai ma a matsayinka an yi amfani da kai a matsayin musulmi sai a baka dan kuɗi a ce ka je kai kaza sai ka ce ai ka zo ka yi wa dan uwanka mutum musulmi sharri akan abin da bai yi ba ka ce yayi ka san irin laifin da ka dauka wajen Allah kuwa والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا Allah ce waɗanda suke cutar da musulmai maza mu'minai da kuma mu'minai mata ba tare da sun yi wani laifi ba su ce su kago ƙarya su jingina musu Allah ce sun ɗauki wani ƙasun gumin laifi ne girma a wajen Allah tun da yi abu ba saboda siyasa ka zo ka mai shari ka zo ka ɓata ka sa yara suna zaginsa har a kai ga duka ko kisa ka sani cewa fa idan aka yi amfani da kai a matsayinka na matashi kada ki wani manzon Allah ya ce ba shi ba ka ranar tashin kiyama hadisi ne ingantacce wanda imamu muslim ya rawaito a cikin sahihinsa hadisin abu huraira ya ce man kharaja ala ummati yadribu barraha wa fajiraha ولا يتحاشى من muminiha ولا يطيعني بأحد أحدا فليس مني ولست منه yace duk mutumin da ya fito na fito a cikin al'ummata ya daki wani ya cutar da wani ya faru wani ya faru wani ko ya harbu wani man kharaja ala ummati yadribu barraha wa fajiraha mutumin kirki da mutumin banza ka dake su kaga baka yace ai wani mutumin kirki ne ko ka dake shi to ai wani ma mutumin banza ne ana da ke banza a'a hada shi haka manzo Allah ce da mutumin kirki da mutumin banza ka dake shi wala yatahasha min mu'miniha baka haba haba wajen cutar da mutum musulmi mumini wala yabi li bi ahadin ahada kafiri na alkawali wanda Allah ya kaddara kuna rayuwa tare kun yi alkawali ba za ku cutar da juna ba ba za ku yi yaki ki juna ba ba za ku yi fada da juna ba shi ma baka cika mai sa ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce balaysa minni wa lastu minni ni baya tare da ni kuma ni ma ba na tare da shi ranar tashin kiyama za ka taso a tutar zuwa kenan kowace al'umma tana zuwa karkashin wa annabinta to kai wanne za ka to kaga kada a yi amfani da abun duniya a rudar da kai ka cutar da dan uwanka mutum musulmi saboda wannan shine mafi galibi abinda yan siyasa ke amfani da shi wajen cutar da musulmi da al'umman da suke rayuwa a ƙasa ɗaya yaronsa yana turai yana karatu amma kai bai iya ɗaukan kuɗi ya biya maka ka yi karatu ba idan lokaci ya zo a siyo addina a raba muku a siyo gariyo a raba mu wanda za a ba su bindiga a ba su bindiga a ba su koken su sha saboda su iya aikin yadda ake so ka sani cewa ba sirran da ya salwanta dalilinka gobe kiyama zai shakure ka ya zo da kai gaban Allah yana cewa ya Allah ka tambaye shi wani laifi na yi masa ya kashe ya za ka cewa Allah kuma gashi wannan sharuɗan Allah ba zai kalle ka da idan rahama ba ba zai yi magana da kai ba nan kuma ba zai tsarkake ka ba kuma kana da azaba mai zan me ka je ka wa Allah saboda haka kada a yaudare ka da abun duniya a cutar da al'umma da kai ba yadda za a yi yadda Allah ya kaddara rayuwar mu a cikin wannan kasa ta Najeriya dole sai dai mu yi haƙuri da juna kuma dole za mu yi amfani da juna mu samu manufar da muke son mu ci gaba a rayuwarmu mu su amfanu jikokinmu su amfanu tattaɓa mu da uhuhu ɗinmu dukansu su amfani da wannan alkhairi amma idan ya zama tunaninmu a baka kuɗi ka kashe mutane kana gani dan an baka wannan ya zama gidadanci sa'annan kuma ya zama dabbanci sa'annan ya zama makuzanci. saboda babu dakikancin da ya kai a ce an baka misali dubu talatin ko dubu ɗari ko miliyan ɗaya a kan ka yi wani aiki wanda a shekara hudun nan wahalar da za ka sha ta yi fafulin ɗin wannan miliyan ɗin nan da aka baka ko ba ka bane sa'an nan kuma ya nuna dakikancinka a fili kai baka tunanin ci gaban al'ummanka kai ka kawai aljihunka yadda zai cika kaga ya nuna tunaninka takaitacce ne baka zama musulmin kirki ba saboda musulmin kirki shine wanda yake tunanin generation after generation bar mu dauki tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muga irin dividends din da muke sha yau a duniya wallahi aikin da suka yi ne yau duk mai karban albashi a duniya dividends din sai da Umar ne shine farkon wanda ya fara tsara albashi a duniya duk duniya masu karban albashi sai na umar na da ladan taro ranar tashin kiyama ya yi wa kansa ne ko ya wa al'umma ya yi wa al'umma mu kuma a yau irin tunaninmu idan ka ga mutum yana tunani to kawai kansa yake tunani duk wani benefit da zai shigo kansa shine ya dame shi ba al'ummansa ba da jikokinsa da tattaɓa kunnansa wanda ya kamata a ce yanzu an wuce lokacin da za a tsaya ana fada ana harguwa ana kashe-kashe a'a yanzu wahalar da muka sha ya kamata a ce mun yi hankali duk wanda ya fito a district din da muke rayuwa yana neman wani abu zaunar da shi zamu da malamanmu da sarakanmu da kuma manya-manyan da suke tare da mu sai a zauna da shi wane kawo mana ajandarsa me za yi idan ka hau wannan kujerar ne manufarka in ya faɗe mana kolin manufarsa kowa a cikinsu sai mu ga wane ne manufarsa ta fi kyawu kuma ta fi daidai da abin da muke bukata sai mu ce to sauran ku yi hakuri wane za mu zaɓa kai kaɗai za ka mutu ba mu kai wannan matsayin ba ba wanda kuma tsari ne na musulunci da ya ba musulmi irin wannan dama to amma ne saboda abun duniya a yau mu ya rufe muna cutar da kawukanmu da 'ya'yanmu da jikokinmu kan abin da bai taka kara ya karya ba kuma abin da a rana ɗaya kai awa ɗaya ya yi yawa za ka iya kashe shi ko miliyan aka baka a yau saboda bayi da wannan albarkar da za ka yi tunanin za ka daɗe kana cinsa awa ɗaya ya yi yawa za ka cinye shi to sannan kuma ne ka bar al'ummanka cikin cuta da wahala kada ka manta cewa fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisi ingantacce wanda Imam Muslim ya rawaito yake cewa Allahumma man waliya min amri ummati shay'a farafaqa bihim farfuq bi ya Allah addu'a ne manzon Allah yi yace duk wanda ya jibinci al'amarin al'ummata ya tausasa wa mutane ya Allah ka tausasa masa duniya da lafiya ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه يا الله duk wanda ya jibinci al'amarin al'ummata ya tsananta musu ya Allah ka tsananta masa duniya da lahira kaga waye wannan addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ka duba kai mutane nawa ne ke karkashin ka a matsayinka na dan siyasa a matsayinka na malami a matsayinka na mai gida a matsayinka na shugaba a ma'aikatarka ka yi amfani da wannan daman ka yada wa mutanenka alkhairi ko ko ka yi amfani da wannan daman ka cutar da al'ummanka in ka cutar da al'ummanka to wannan addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi aiki a kanka shi sa ka duba da kyau duk mutumin da ke musguna wa ma'aikatansa ka je gidansa ka bincika zaka ga yafi kowa shan wahala ka bincika ka gani ya fi kowa shan wahala saboda wannan addu'a da manzon Allah ya masa in ka duba zaka ga sa ma sun gagare shi tsoron sa yake yi kamar wahayi dan yana tunanin sa zai iya kashe shi kullum abin da tsoro yake kuma yana tsoron matansa wani ma baya cin abinci wani ma baya bacci sai gari ya waye throughout yana yana abin nan sai gari ya waye sannan zai kwanta zuwa sha biyu sannan ya fita ka bincika ka gani duk wanda ke wannan aikin karshen sa yanda yake koma kenan to kai dan siyasa ko kuma wani kana da wani hukunci na siyasa ko kuma kujera na siyasa a kira ka a baka kuɗi ka kira wa'ansu dan ka tsananta ma wa'ansu babu wanda zai maka interpretation din maganar Allah eh zaka ce wa Allah idan Allah ya tambaye ka zaka ce mai saboda wani ya bani dubu talatin ko dan ya bani dubu ɗari ko kuma dan ya bani dubu malami ko ɗalibi sai ka yi taka abin da ke kanka ya fi ƙarfin ku ya saboda kai duniyar da lahirar ne kake so ka samu reformation ka canza shi kuma a'a shekara hudun nan ne kawai target ɗinsa kaga kuwa ai manufar ku ba ɗaya bane kai da lahirar da duniyar kake so ka canza lahirar ka kake so ka gyara a cikin duniyar da kake rayuwa ashe kenan dole sai ka yi taka tsantsan saboda da yawa sun yi amfani da wannan dama an ɓata sunan waɗansu daga cikin malamai da sunan cewa an ba su wani abu to kaga wannan kuma daman al'ummanmu babu al'umman da malami bayi da kima a idanta kaman wato arewa babu wanda aka fi amfana da shi kamar malami kuma babu wanda bayi da mutunci a idan mutane kamar malami duk wani abin alkhairi to ba a masa buru sai dai sharri yana yin sharri guda ɗaya kai bai ma yi ba an ce ya yi balle idan ya yi guda ɗaya sai a yaɗa shi to kaga wannan shine bala'in da muke ciki idan ya zama malaman da suke karantar da kai addini suke nuna maka abin da zai gyara maka duniya da lahira ya zama baka ganin su da kima to ka riga ka tabi saboda in kuwa suka gaya maka gaskiya ba za su in baka yi aiki da shi ba saboda baka ganin kimar su kaga ka halaka kenan to kaga dole a yi taka tsantsan sa'annan kuma jama'a mu rike bakunan mu kada mu dinga yada jita-jita abinda ba mu ji ba ba mu gani ba ba mu tabbatar ba mu ce ya faru ai a gabana ma aka yi Allah sai ya tambaye ka ranar tashin kiyama ka jira amsan da za ka bada in ka yada kuma wajibi ne a kanka ka bi duk mutanen da ka yada wannan sharrin ka gaya musu cewa ba wannan bayanin da na gaya maka ba gaskiya bane in ba haka ba gobe kiyama zaka sha mamaki idan ka zo gaban Allah Allah ya tambaye ka baka da amsa za a biya wannan mutumin da kai sharri a kansa da ladan sallar ka in kana da shi in ba ka da shi kuwa laifin da yi wa Allah gwargwadon cutar wannan shi za a zattare a daura wannan buɗe baki sai ya ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da idan ya mutu Ali bin Abi Talib shine zama ya fi cancanta ya zama shugaba a bayansa har jita-jita dinga yaduwa labarin ya zo wajen Nana Aishatu aka tambaye ta wai manzon Allah yayi wasiya cewa in ya mutu sayyidina Abubakar eh, sayyidina Ali ya zama shugaba sai ce ni ta ce ni dai a kirjina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu tsakanina amma ban ji shi ya yi wani wasiya akan cewa ga wanda zai zama shugaba a bayansa ba sannan wal khawariju wa'anda kuma suke khawarij wanda suke fito na fito da hukuma da gwamnati wanda aikin su kenan tun a wannan lokacin shine ya kago su kuma dalilin sharrinsu shine har yau ake fuskanta a cikin al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mutum musulmi musamman a irin ɗan wannan lokaci saboda ga wato zaben nan yana kunno kai yana zuwa ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wajibinmu ne mu yi taka tsantsan wajibinmu ne mu yi amfani da basira da ilimi da wayewa na addini da addinin musulunci ya bamu kada mu yi fada kada mu yi kisa kada mu yi zagi mu yi abin da ya dace saboda muna neman Allah ya aga mana ya taimaka mana in muka yi wancan abin sai Allah ya kyale mu da me dabaran mu ina fata mun gane saboda manzo Allah ce man ta'allaka shay'an wukila ilayhi duk mutumin da ya rataye kansa da wani abu ko dabara sai Allah ya kyale shi da wannan dabaran to ba dabaran mu bace ba wayan mu bane ba iyawan mu bane ba karfin mu bane mu kuka zuwa ga Allah mu mu kaskantar da kanmu mu kankan da kanmu mu nuna cewa laifuffukanmu ne yasa Allah yake ɗanɗana mana kuɗanmu da wa'annan shugabannin da suke azzalumai sai mu roki Allah mu tuba domin Allah subhanahu wataala ya kawo mana gyara amma in muka ce za mu nuna ƙarfi ba mu da wani ƙarfin da za mu iya tunkarin wani sai dai ubangiji shine madogaranmu sai mu kuka zuwa gare shi mu gyara ɗabi'unmu sai Allah ya kawo mana canji ba tare da hargowa ba ba tare da faɗa ba kuma ba tare da kisa ba ko ka zubar da jinin ɗan uwanka mutum musulmi ka sani ka sa shi a zuciya idan kai haka fa Allah sai ya tambaye ka ranar tashin kiyama والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا amana illa man wa amana wa amila amalan salihan ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima ma Allah sune wanda ba shirka ba tarayya da ubangiji kada a yi kai siyasa ne kada wani boka ya ce maka ka je ka kashe rai tukunna sannan kujeran nan zai tabbata babu wanda yake sai tabbatar maka da wannan kujera ba Allah ba kuma kada ka yi amfani da wannan ka zubar da ran mutum musulmi ne ko ba musulmi ba zalunci ka yi sai Allah ya tambaye ka ranar tashin kiyama wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq kuma ba sa kashe ran da Allah ya haramta a kashe ta sai da haƙƙin wannan rai wala yazrun kuma ba sa zinace zinace wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka Yalka azama zai tadda laifi babba a wajen Allah sai Allah ce yudha'afu lahu al'azabu yawmal qiyamati in ya mutu akan haka bai tuba ba za a ruɓanya masa azabar sa ranar tashin kiyama wa ya fihi muhana sannan zai dawwama a cikin wannan wutar an wulakance sai Allah ce illa man ba banda wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila amalan saliha yayi nagartaccen aiki fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat irin wa'annan sune wanda Allah ke canza munanan aikin da suka yi da sai ya mai da su kyakkyawa saboda tuban da suka yi wa kana Allahu ghafurar rahima Allah ne yawan gafara ne ne jin saboda haka Allah ya ba mu ikon gyara mu kuma ya rike hannayenmu kada mu cutar da ‘yan uwanmu da hannayenmu kada mu yi wa ‘yan uwanmu lahani sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba akan wani abu wanda zai iya zama hujja akan maranan tashin kiyama innahu waliyu zalika wal qadiru alayh wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilayk Thank you.